kirkira wanda ba daga taskar manzan Allah ba to wannan ta zama bid'a diniya irin ta ce ake zargi da aka ce kullu bid'atin dalala amma ba irin wancan ba za ka fahimci wannan a wannan magana ta wannan malami dan malikiya da ya ce tariqatun fiddini ya faɗi wannan dan ya fitar da me tariqatun fid duniya a tariqatun fiddini wata hanya a addini muhtara'a wadda aka kago ba ta faru a baya ba yanzu mutum ya fara da can babu ita yanzu mutum ya kago ta to shari'a. kuma ta yi kama da shari'a ta yi kama da hanyar shari'a kaga bid'a ta yi kama da me shari'a ha salati ne Allah kuma yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi zikiri ne Allah kuma yace ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila kaga ta yi kama da shari'a amma inda rikicin yake sigar da aka yi salatin da ita ba daga bakin manzan Allah take ba manzan Allah ya koyar da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai wani ya kago wani salatin da ba wannan ba da suna ko salatul fati ko salatun tunajjina ko as-salatun nariya kaga duk waɗannan ba daga bakin manzan Allah suke ba amma mai yi zai ce me yake yi salati kaga yayi kama da shari'a amma kuma ba shari'a bane ba shi yasa shi Shehu Usman da ya zo a cikin Ihya Sunna wa da Bid'a sai ce ihdasu amrin fid dini yusbihu an yakuna minhu wa laysa minhu kagar da wani abu cikin addini wanda yayi kama da addinin amma ba addinin bane yayi kama da addini salatul fatiha yayi kama da addini amma ba addini bane tunda ba daga bakin manzon Allah ta gangaro ba salatun jina da salatun nariya sun yi kama da addini azumin watan rajab na tsofaffi ya yi kama da addini amma kuma da ba daga manzan Allah yake ba addini bane ba dan haka tariqatun fi din mukhtara'a tudahi shar'iyya idan ka tambayi dan bid'a me yasa kake zai ce aljanna yake so samu zai ce ibada yake lada yake nema sai ce yi kusa da bisuruki alaiha almubalagatu fi ta'abbud lillah wato abinda ake nufi wajen kago wannan hanya kaiwa matuka wajen bautar ubangiji duk mai bid'a zai ce so yake samu lada so yake ya kai matuka wajen bauta ga ubangiji to anan ba za ka yi masa inkari ba sai ka ce kyakkyawan niyyar ka abin nema ne domin Allah baya karban aiki sai da niyya innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma niyya kadai ba ta sa aiki ya zama kyakkyawa sai kuma yan aikin ya zanto manzon Allah ya san da shi dan kai kyakkyawan niyya akan aikin da manzon Allah bai koyar da shi ba wannan kyakkyawan niyya ba ta tsirar da aikin ba ina fata mun fahimta mutum ya zo zai sallah azhar sai ya a biyar tambaye ce ta kyakkyawan niyya ne alheri nake so in kara da haka sai na kara a daya kyakkyawan niyya za ta tsere da shi wannan sallar ta zama karbabbiya ya zo azumin watan ramadan sai ya yi talatin da biyu a tambaye shi me yasa wa ne kuma yau sallah kana azumi ce wallahi so nake nawa yafi na kowa wani ya yi talatin ne yana so in yi talatin da ɗaya kyakkyawan niyyan nan sai ta sa aikin ya zama karbabbe ya je dawafi a madadin kewaye bakwai sai ya yi kewaye goma ya ƙara uku wannan sai sa karɓi dawafinsa ya je sa a madadin ya yi guda bakwai sai ya yi takwas ko bakwai da rabi sai a karɓa sallan magariba sai ya raka uku da rabi in zai iya wa a yi rabar raka'a ko ya raka'a hudu kaga dai ba za ta karɓi ba a ashe kyakkyawan niyya ba ta sa aiki ya karɓi sai aiki ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a nan gurin zaka samu da yawa daga cikin mai bida'a yana da kyakkyawan niyya amma inda ya kuskure hanyar yin aikin ita ko kyakkyawan niyya daban hanyar aiwatar da aiki daban idan hanyar aiwatar da aiki ta yi kyau to sai ka kyakkyawan niyya abubi biyu in sun haɗu sai aiki ya zama karɓaɓɓe amma kana da kyakkyawan niyya hanyar aiwatar da aikin ba ta da kyau dan manzo Allah bai koyar ba aikin ba zai zama kyakkyawa ba a'a kana da kyakkyawan aiki amma niyyar ka ba ta da kyau kai niyya dan wani Allah ba zai karɓa ba ko da aikin irin na manzon Allah din ne sai abu guda biyu sun haɗu da juna dan akan wannan aka gina ma duk ibadar duniya an gina ta ne kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar la ilaha illallah abinda take nufi karka bauta kowa sai Allah kuma dan shi zaka yi ibadar kalmar muhammadur rasulullah tana nufin karka yi ibadar sai yadda ya koyar ko Allah kai wa bauta da abinda manzon Allah bai zo da shi ba Allah ba zai karba ba kuma ko abin manzon Allah zo da shi sai ka bauta wa Allah amma da niyyar da ka gwama wani tare da Allah kuma Allah ba zai karba ba a sai wadannan azabai dole mu yarda da su dole mu karbe su dan haka dai ita bid'a fariqatun fiddini dini hanya ce a addini wato ba a cikin rayuwa ba muhtara'a dan a cikin rayuwa manzon Allah bai wa mutane shigege abin da ya sani ya faɗa wanda bai sani bai shiru amma cikin addini kuma su mutane ba su wa manzon Allah shigege abin da manzon Allah ya faɗa shi za a yi wanda bai faɗa ba kuma ba za a yi ba dan rayuwa tana da faɗi wani garin daban an kawo naman dabo daga wani gari aka ajiye ga manzon Allah ya ci Khalid bin Walid ya ja akwashin gaban shi ya dan dan ya ga manzo Allah ya shiru bai ce masa kuma bai sai ya ci gaba da ci aka tambaye manzo Allah me yasa baka ci bai ce babu shi a garin mu dan haka sai zuciyata take kyamarsa bai taba ganin shi ba babu shi a garin su lamari ne amma tunda tunda bai yi inkari ba ya nuna za a iya me za a iya ci mutane suna kililin dabino maza Allah ce dan me kuke kililin dabino da kwata kanku lokaci manoma kwararru ta fuskar dabino su suka ce da manzan Allah yo aiko yana yin amfani sai ce yana yin amfani suka ce eh gashi an sa gonar wani yayi ai mutane suna yin sai ce ko kuka fi ni sanin yadda kuke harkokin ku na duniya ku je ku yi kayan ku amma a lamarin addini ibada zikiri salati azumi ba wanda sai ce komai sai manzon Allah duk wanda ya kirkiro wani abu daban ba wanda manzon Allah zo da shi to yayi kuskure dan haka lokacin da Umar dan Khattab ce ni'matul bid'atu hadhihi shi yana magana akan bid'a a ta na lugha ba a sa na shari'a ba yaya bayanin abin yake yadda abin yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa hadisi ya tabbata cikin bukhari ya tabbata cikin muslim a lokacin sa hadisin ummu na aisha ya fito ya fito bayan sallar isha'i masallaci ummu na aisha ta zo ta shimfiɗa masa tabarma bayan mutane sun yi isha'i kowa ya tafi gida ta shimfiɗa masa tabarma a masallaci cikin azumi ne sai fito ya sallar tarawih sai waɗansu mutane suka gaishe sai suka bi shi suka yi sallah tare da shi washe gari sai suka tsegunta wa mutane jefa manzo Allah ya fito ya sallar da rabin mulki aka ce haka ne sai adadin mutane ya karu manzo Allah ya fito ya ga mutane sun karu sama da naje bai sai kuma ba sai ya sallar tare da su washe gari adadin ya kara karuwa a dare na hudu sai mutane suka cika suka yi dafifi hatta ba ka bihimul masjid har masallaci ya musu kadan sai manzo Allah ya ki fitowa har suka yi ta sai as-sala as-sala manzo Allah ya ki fitowa sai da aka wayi gari da safe yace na abin da yasa ban fito ba ina jin tsoron kar in zo in fito mu ci gaba da yin sallan tarihin nan a wajabta muku ita in an wajabta muku kuma ba za ku iya ba tunda manzon Allah ya sallace ta hasso uku tare da jama'a ya nuna yin sallan tarawihi a cikin jam'i menene sunnat amma me yasa manzon Allah yake fitowa a yi tare da shi jin tsoron a wajabta a yanzu in ni na fito ko kai ka fito sai ka ce kai kuma kai ma gobe kar ka fito dan kan jin tsoron a ta kai kuma ya ba maka wahayi malaika jibril bai san hanyar gidanka ba saboda haka kai meye naka a ciki ina jin malaika mutuwa ne da ya san hanyar gidan kowa amma ba gidanka ba to kaga anan kai ba za ka ce ba kai ko ba za ka fito ba to amma da manzon Allah ya daina fitowa din sai kuma sahabbai suka ci gaba da yin kayan su a gida a hankalta ba za su fito kuma su iya nada wani ba amma sun yadda cewa yinta a cikin jam'i sunna ne amma manzon Allah baya son ya fito dan kar a wajarta har ya bar duniya ba a ci gaba da yin sallar tarawih kuma a cikin jam'i ba sannan abubakar siddiq ya zo ya shekara biyu ba a tarawih cikin jam'i lokacin umar dan khattab mutane suka zo masallaci wani lokacin sai ga mutum biyu sun sa mutum ɗaya musulmanci wacan ga mutum biyar sun sa ɗaya musulmanci sai ɗaya daga cikin sahabbai ce me zai hana wannan jam'in ɗaya biyu uku da suke sallan nan ta dare a haɗa su ƙarƙashin limami ɗaya sai aka haɗa su ƙarƙashin limami ɗaya cikin sahabban manzo sallallahu alaihi da Umar dan Khattab ya fito ran gadin dare sai ya ga suna yin sallah sai ya kalle sai ce ni'matul bid'atu